bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da jinjina ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna yi wa kowa barka da zuwa wannan masallaci mai albarka central mosque da ke kofar mai martaba sarkin Badi, ba don komai ba sai don mu saurari muhadara wadda babban malaminmu zai gabatar shine a sheikh muhammad bin usman kano mai taken wato waye cancanta na zaɓa a cikin addinin musulunci wannan shine taken wato ainihin muhadara ba tare da bata lokaci ba za mu kira malam yunusa umar ya yi mana kira'a wato koda na minti biyar ne akramaka allahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين جعلناها آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar litinin yau muna yau da ashirin da nawa ga watan wata ya gani wata ya gani nawa ga watan hajji yau ashirin da su ne ke nema yanzu musamman daga bakin matasa nawa yau ashirin da na biyu ko ko ina zamani uku ga watan mai mulhajji watan karshe a wato kalandar musulunci wanda muna gab da shiga shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in kuma cikin baka yau ranar nawa ne ga wata watan bature uku ga watan nawa tara dubu biyu da goma sha takwas ana ƙasa da shekara ɗaya da yin babban zaɓe a najeriya ba kenan na zo wannan gari mai tarihi albarka wasu birnin gashuwa a karamar hukumar bade kuma wannan masallaci da ke kofar gidan mai matsala sarki allah tsara masa lafiya da kuma gashi cikin ikon allah mun sake haɗuwa, allah ke haɗa mu a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ah, saboda haka da zanen fuskoki masu albarka kuma a wannan gabar daular yanzu ya ba mu shi wannan ɗan na mu cikin matasa yara masu tasowa wanda suka fi gina da suna albani ah, wanda shi ne kusan dalilin wannan zuwa da bara ma na zo domin da zamanto wakilin sa ne daurin auren sa yaro ne cikin magana ne eh, himma mai hazaka mai zalaka mai alkhairi alhamdulillah wa ma shahidna illa bima alimna mun kusan sati uku shi ya sake dalilin shirya gagarumar lacca da na gabatar a babban ɗakin taro na jami'ar afirka ta duniya da ke Harko. wani abin alkhairi ne zamanto alkhairai na gudanar a hannun mutu Allah ya ci gaba da gudanar alkhairai a hannun mu gaba da yan uwa da yake na san harin akwai dokar kofi ko ah, la'alla karfe goma ne ko ba za mu san tsawai kawo gaskiya cikin jawabin da zai yau dai kun ne fi kwanan mutane maudu'i na kun ji dan uwa mai girma mai gabatarwa ya tsara. waye cancanta na zaɓa gaskiya wannan ya ce muhimmiya to zaɓa a ne ya eh, zaɓa a zaɓe da zaɓe wasu kenan kana magana kenan kan siyasa kenan magana ce kan abin da ya shafi abubuwa muhimmai kamar guda shida domin duk gwamnati in ba ta samar da abu shida ba to amfanin da ba shi da yawa in ma akwai amfani farko dai dole su ta samar da tsaro tsaro muhimmin abu ne kwarai kwarai a rayuwar mutane domin ko kafaran maka Allah ya nuna musu ni'imar da ya musu ciki sai da ya ambaci tsaro ya ce allazi afamahum min ju'in wa amanahum min kawai. Allah nan shine wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma ba su kwanciyar hankali daga tsoro a shi tsoro muhimmin abu duk gwamnati in ba ta samar da tsoro ba to kusan ba ta da amfani saboda sallah ma ba za a yi mai zuwa gona ba zai yi dan makarantar kai a take tsaya ma dai ai in wanda zai baka labarin wannan maganar ne mutanen north east kowa suna labarin da kuma su ba dan ba abin da mu gani ba an ga jarabawa ilimi magana cikin ikon Allah har an fara samun sararawa za a zo a yi sallah a su a shi ba abin da ya fi tsaro daji Allah ka tsirarren mu da jinin mu da dukiyar mu da muhim da mutuncin mu da ƴaƴan mu da komai da kawai so da ka abu na farko tsaro na biyu dole ne hukuma ta samar da abinci domin da ruwan ciki kan janari ai ka ji a magana ce at'amahu kaga abinci wa amanu ya hada su wanda ya ciyar da su daga yunwa ya aminta su daga su cewa zan zaɓa wanda zai tabbatar da irin waɗannan abubuwa muhimmai farko dai da zaman Allah shi aka shi ne kuwa uwa at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ciyar da su daga ainihin wato yunwa ya kuma aminta su daga nasu na biyu kenan uku dole ne a samar da ilimi ilimi musamman na addini a fahimci hakikanin sakon musulunci ba baragada ba ne ba ta'addanci ba ne ba sakarci ba ne abagen fahimtar me Allah yake nufi da son duniya duk wanda za ka zaɓa ya maka jagoranci to dole zama zai tabbatar da a samu ilimin nagartacce mai amfani ilimin da za a je a ilmantu a ilmantar a karantu a karantar a gane a ganar a ɗauko a ɗaukar a fahimta a fahimtar babban ilimin kuma shi ne ƙara Allah ƙara rasulu العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل نجيب برضه مالك يجيب ابن القيم ما العلم نسبك للخلاف صفاحات بين الرسول وبين الرأي الفقيه كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك الوسوسة الشياطين فلك دول wanda za ka zaɓa shin ya samar da me za a ci ilimi na gaskici kuna jina na hudu abinda ake kira fursat tawzir aiki inda yanzu karatun da ake yi na karatun boko ai da neman kuɗi ne ina nufin neman abin da za a yi ne don kar a zauna ana ta wani ma maganci to duk waɗanda za a zaɓa su samar da aiki ga matasa domin ana ta karatu ba a samar da aiki wani ba matsala ba an yi karatu an zo da digiri an zo da masters an zo da kaza kaza babu abin da za aiki. to aikin nan ba wai sai aikin ofis hmm. ka shiga noma ma a aiki noma yau da kasa ce ta noma in ka ga wawa kekin fili da ake noma shinkafa a wannan sauran sauransu misali sai ka dabe za a zauna ana zaman jima abinci kana jira ko ya ba ka sauransu samar da aiki a buɗe shaguna saya da sai dawa ko ɗinkin hula ne ko saka ko girkanci ko business center ko abin da ya kama da sana'a sa'a sana'a sa'a kuma da hukuma ta samar da wasu abubuwa tsaro abinci nagartaccen ilimi aikin yi musamman ga mata wanda ke da aikin gina shi na wani gulma ko yi da mutane ko gutsuru tsoron ko tsubu bibi ko kunji kunji ko mashgul wal mashgul ai shakka is busy bature yana karin magana cewa idle hands are the devil's workshop idle hands are the devil's workshop kuma ilimin da za a samu mai da baya da mana ilimi ilimin da zai kula da bukatun al'umma ba a gina mana jami'a ta federal government a gidanmu a ɗauko arna yana shugabantar jami'a ba arna ya ɗan kan kuma shugabanni kuna kan ta isa a gina yawan jami'a a ƙasar su ta kai musu wani imani to me yasa ne mana ina shugabanni ina sarakunan musu haƙƙin mu ne kasan mu na yanki mu ne bare bare balazul islami aka je ta ɗauko mana wani arni ya ce wa Allah ba Allah ko Allah a cikin sa ya kwashe duk mutane ya ba arna la la la la la la ɗan siyasa ku farka nauyin ku Allah zai tambaye ku ko da a tsarin zaman Najeriya ai kowa sun yankin sa haka aka yi wannan aka ja ka ɗauko wani arme aka ba shi shugaban jami'ar dutsen kafin da dinga kansu ɗan uwan wani wanda yake samun ne me yake samun ne saboda zai ba da kuɗi ko zai ba da in ma yana bayarwa wallahi Allah zai tambaye ka kan wannan babbar amana Allah ya fitar da mu daga musulmi kar mu sake kusa da Allah irin wannan gari. wannan nan so sako ya je kullun kowa tun da lafiyar mai girma gwamna da duk yan majalisa da duk iyayen ƙasa ba daidai ba ne a ce an gina jami'a ko da yadda federal ne a ce an kawo kafin a in ka ce ta federal da ainihin ta federalantuwa a gidanmu a garinmu a ƙasar mu a yanki Allah ya ta mala amina kan ya ce eh jira da yake amma kuwa sun gina uban shi to dan me za mu zama da waka da kashi. sannan arni wanda ke da yana da sako yana da mai kuma in suka samu dama fasa jin kunya suna in ya suka fi kawo aya in إن يستطوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وقالوا لو تكفروا أنت كسام داما أنهم سجد لك مكي يا قريب أنت كسام داما ستوكوا ناسو سكور السجود أتو ويما تداما كوم وما كيف يسجون أيديهم ما كما يترسل ها أنتم غلام تحبونه بارك الله فيك دي دي الكتاب معلش الشعر الله يتكلم ها أنتم غلام تحبونهم ولا يحبونكم كلمهم هم في صنص بنصر an kawai profesa ɗan ko me ne ko profesa daga zaman musulmi Ina ina ka Allah Muhammadu saboda haka abubuwan nan dole tsaro ilimi mai shi da aiki kuma aikin kuma da na faɗa ba ka jira aikin gwamnati ba kasashen da suka ci za a ga mutum da master yana cikin mota akwai professor professor da ne na sani a birnin new york malamin nan professor ne a ta america amma shago yake sira abinci galagala da sauran ya kari ya fice abinci fice a duka galagala ta za a ga galagala gala ɗin kyau professor ne kuma na medical so lokacin da za a tsaya wani aiki a kuma kuna neman aiki ya wuce ina ma aiki a daidai aiki ilimin ba mu yi a cikin da za a yi, amma ka tsaya ka gyara aiki ko da aikin yi maza ɗauki girma ya fi girma ya fi gona ko yi sassaƙa yarsanci kamici karanta babu na hudu ke na biyar cikin abin da yake dole wanda za mu zaɓa misali wanda zai samar da harkar lafiya don lafiya jari da samar da asibitoci nagartattu da likitoci ƙwararru da magunguna ba ƴan jabu ba an gane dama shi magani ai magani wai ai ai magani shi magani wai ai magani in mun gani ya zama magani tun da an ai hausa abu na biyu abinci ilimi da gaske aikin yi sannan kuma mai harkar lafiya nawa kenan nawa kenan na shida abinda ake kira al-dunya at-tahsiyya al-dunya at-tahsiyya shine infrastructural facility kayan more rayuwa hanyoyi su zama masu kyau da muka zo ba na 2017 a wurin albani a watan martin da manta ba kusan mota tun daga gama sun kusan sauka muke daga muka yi muke a wata da shi amma yau abu ya fara kyau mun ga ana aiki wannan shi ne abin da talaka yake ya ce ka bashi kuɗi gyara masa hanya da Allah in ya fi da hatsi ya ce bayan eh, da za in masu ka ba da lafiya ba sai an nemo jaki kafin a kai ka asibiti duk taron ko ita ma haihu an asibiti hanya an ma haɗa kan shi suke kira kayan infrastructure hanya da kuma ruwa da wutar lantarki waɗannan abubuwan guda shida cikin manyan manyan abubuwa ana kiran su jigogin rayuwa a gwamnatance Wani na baku ne a rubuce kafin na je ga waye kamata masu zaɓaɓe wannan sharan fage ne amma da farko cikin kana bukatar tsari wanda a doron sa ne za ka zaɓa a shari'ar musulunci ba musamman wajen jefa ƙuri'a a asali abinda aka sani shi ne ajiye al'umma ta haɗu ta zaɓi khalifa su ba mu da wani tsarin aiki su daga abinda muke da shi sai mu yi amfani da shi da kar mutum ya zama dole so da baki-baki ko kuma da bakin irin kai gara baki-baki siyasa a najeriya ta tafi gida shida ko gida biyar da farko gida za a kai siyasar kasuwanci kuma dukkanin su ci ci ci akwai siyasar kasuwanci da siyasar kabilanci bangaranci da siyasar gabanci da iskanci da siyasar kulikanci da siyasar ainihin wato yahudanci da kuma siyasar yawanci da mutunci shi ci guda ku ɗauke su ɗaya bayan ɗaya siyasar kasuwanci shi ne mutum ya shiga siyasa da mai ba kai a najeriya ba kuma shi ne mai yawa har na yi wanda yake cewa da Allah wata ta ake maka mana garantan naira miliyan ɗari biyar in mun ci za mu biya sun tashi daga daga zuciyar al'umma to akwai irin wannan siyasa muna kiran da a siyasa a tijariya the material politics commercial politics akwai na biyu akwai siyasa irin ta bangaranci da kabilanci yan kudancin kafin nan in suka samu to sai su mai da misali wani bangaren su da sun kuma samun yin da da suka samu aka mai da wani yanki na mu aka turo mana fitintunu da kashe kashe da kuma wasu da cin amana za su iya ɗaukar mataki na dage da ɗan su da zuwa cikin saboda tsabar ɓangaren su musulmi ne ba in ya haɗu ke kama su gaskiya saboda wani kafiru na wani kuma ne ba akwai irin wannan alamun da ya san ɓangaren ci na uku akwai siyasar yahudanci shi ne nawa kenan shi ne idan mutum ya shiga siyasa don ya riga ɗauko dokoki na kasarai ya ƙaƙa ba wa musulmi ya ce domin ƙasa ɗauki misali ya zaɓa a ƙasar tunisiya shugaban ƙasan wai zai kafa doka an haramta wa ɗan jiya a aure ya ci gado ɗaya mace musulmi dole a rage ta musulmi a dole ta zama musulmi kaga siyasar yahudanci ne kafirai suna bukatar kalar kalmarin siyasa ko kuma zo ku ku da dokokin da muke so ku je ku sa a dukkan kasar don ku ke son wani akwai irin ba Allah ba ne ya ce da zakari da kun hazar da wanda ya Allah ne suka ce Allah da iya kuma in ka aje majalisa a kirkiro doka to za mu kafa doka a hana auren da yara da suka shekara goma sha takwas amma kuma suna da na gaba shi ba na da kun kawai wai ka ce wai wai za a gwada doka a wani bila na halatta auren namiji da namiji sai wani yankurin a Najeriya Allah ta'ala ba ku wannan tsayar ba bacci ko suke ba shi ne kira siyasar yahudanci da sunan dokar ƙasa a zo maka da ɗanci. kuma in akwai 'yan siyasa manyan wata saboda siyasa irin kare irin kashi na farko caso kasuwanci in za a ba su sai kasuwanci ya zo yahudanci ya é zai ga soyi so da ɓarwarwa a mayancin su kuma sai ga jahilci akwai rikin su tsayawa eu tenho a sau na gasar suna nan da yawa amma na wasu kamar é a kan yaro da masu magana akwai siyasar kasuwanci siyasar ɓangaren cikin ƙabilin siyasar se é kuma é siyasar gabanci da mutunci tara suka tara suka a gama da shi kowa ya yi ka za ka ga yaro wanda shi ma yana da jarin zuciya yana mamma da Allah a kan yana korai akwai wannan alƙasar ko babu akwai ko babu musamman matasa kuke ne wata magana a kan shekarar jiya a kan mimbari wai wani ɗan siyasa ne lokacin da aka kada ganyen siyasa lokacin da kakar siyasa ta karo sai tara matasa kawo wasa yara da fa lokacin ku ya zo ku ne wannan gobe da zai ku zo ga kayan aiki ne kayan aiki kwaya da kayan mai يكون مكامل يكون قطع من الدراسة ومعبودة يكون مرأي الله بكيف كنت تكون مثلا من أقوية روحات تشأك يلا بي ما هو أنا أنت بدأت بسنة تأتوا عيني موسى ولا باري جسنزو موجود كثير مكامنا بين جسو الشيء الذي يمكن أن يكون ko kuwa tun da dai aikin ma ɗin mun yi a gidan su za gidan su ya kuma tun da ya karatu a ingila akalla ya ce su mu da ƙwarewa a irin mutane ingila za su iya aiki ya yi daidai sai ubangiji kai ba na son zancen banza ɗan nawa ya ce abu ainihin na cikin iyaye kuma mai laifin mai zancen banzani cewa muka yi ɗan kai da ya shiga wannan harkar shi ma ya sha ƙwayar da baki makami a je a yi abin da za a yi in yi so ka ci zaɓe da tun da kace aikin banza ina son tabbatar maka mu ba yayan banza ba mu ma an haifi mu a cikin iyayen mu sai ce kai ina ga yaran sauran matasa ni dai kan ba ni ba wannan harkar banzan in za ku bi ku tashi ku bashi da kayan shi ina wannan sakon ne ga matasa ala mustami'u ayyukan shaba ku kiyaye kada yan manzon ku ce da rayuwar garin zaɓen wa ya kamata su zaɓa sun gaya muku sun gaya muku sifofi ma za ku zaɓa guda goma insha Allah amma yanzu nan ku ji da kyau saboda haka siyasa a Najeriya ta kasa da na dukkan su ci ci ci siyasa kasuwanci ne bai kabilanci da ɓangaranci ne bayani yahudanci ne bai daganci da iskanci allah ya ne sai siyasa kunikanci siyasa bakunikiya kai siyasa neman suna ai sunna yi sunna yi sunna ne kuke kujerar sanata har yanzu ne kirke da kan ko ba ka ko ba ma na yi da kuri kan ci dukkanin suwa ya kamata ka lafa ka sa kowane a cikin su ke kada kanka ke zama cikin kwallo ko tono ba ba ka kai kan magiya waye kamar an waye masu zaɓe kansu ya waye siyasa barayin zaune Najeriya kasa arziki kasa da har maciji ma na hada kuɗi a rinna ne ko maciji ɗaya eh. ƙasar da mutum zai je ya sami ofa ofa ƙa'ida ne an ba da damar ɗaukar ma'aikata sai ka sami wasu waɗanda suke shafu da mai sai su kwashe mukamin masu tsada su ajiye su ba za su kawo ofa zuwa ga 'ya'yan talakawa a nnpc ba kowa irin suka inda zai ke da romo sai su koyi sai su zaɓi yara guda ɗaya ko ma su su ma rike wannan offa ɗin kuma shi suke sake tsaidawa a kai sai zo ya yanke kwata sai ce ya san kwata ba kwanar ruwa ne ya san kwata kwanar ruwa ina kudin da aka baka na maza ba amma ya yi ya kwata ko zai kuma kuna Allah ya ce ba ke kai ka yi ko kai ko kafa ta ta ko wani idan wani ko ya samu wata rumfa ya gyara ya sa mata yan kwanar ta ce renovate da ba ba in ya ba tsoron ko a zo masallaci ce an ce a ba da su yi ƙarya su rubuta abin da suke bukata su fitar da miliyan ashirin su kashe yayi yawa miliyan biyu ba su duk abin da ke faruwa amma wallahi akwai na cikin su akwai da mantattu cikin yin su don ba ka rasa Allah to abin da yawa wani mutuwa sun shiga kansa ta cewa zan ɗauka wa zan ɗauka akwai siyasa kashi na wani mulikanci na nawa kenan ku gaya na farko siyasa na farko siyasa ta biyu siyasa ta uku siyasa ta hudu siyasa ta biyar siyasa kun taɓa jin wani wasu kuma yanzu ta kusa a cikin da ya shiga cikin ainihin alkamusul badawi kamusul na badawi siyasa kashi na biyar ita ke wahala da wuya ka sami ta siyasar biyanci da mutunci ban ce ba kuma amma an fara samun iri tunda a yanzu a federal ga ayyuka na kuna kun san inda na da sake يمكن أكثر يا فارس لقد خدونا لوحة مينا هنا وطن دكتا فاشي دوك يرتفع سبوري دلع بيلين قوم شاشي دكتون تنفقهم يا بصر الله ينزلوا القنبل لأكفي شن أكي شن يروي دكتا دكتا أكفي ساتا ورنقنبل الله ليش لا تفكر أكي صنع أكفي الخير إن الله يقرون يا وقال ما يجيب to ina aka samu cigaba? gaba kai ka zo masjid ka ci ba samu ci gaba ka zo ka ce babu tsaro ka zo ka gaya ma ƴan wanda ne da kai ka samu ci mu ba sai ba irin ta wannan ba waɗannan su ne kashe-kashen siyasar har gida shida siyasar mutunci da siyanci. ƙasashen da aka ce sun ci gaba a siyasar su Allah ya ba mu sani ba ba su yi ba amma ba irin yanayi mai muni ba sai dai su zalunce mu a tace kudin mu a kai musu su karba shi ma nan zan amma wallahi ba kai saka ga shugaban kasa ya sa hannu abokin da ƙarya ba tuntuni kashin su zai bushe za ka ce ka ga sanata sanata yana hawa taxi sai na ga sanata a washington dc a congress sanata na daga suka zo ofis amma a nan a mota sadaka za ka ce daga wasu daga cikin prime minister yana zuwa ofis ne a keke ko da kai zama lafiya ba mu kada su idan aka tsara gaskiya sai ga shugaban kasa ma ya je ko gwamna ya je sallah cikin jama'a yana ma tattaki a ƙasa a lokacin da wani a mota mai ainihin kariyar bulletproof da ke zuwa ba zai da kake bayan waɗannan ɗin kun ji kashe-kashen siyasa to shin ita kalmar siyasa daga yana ma ta kama kalmar ta talarci ne daga fata ya sutu ne siyasa ne asalin fi'ilin fi'ili wani iri fi'ili ne matun burburi Ko ku dai ƙararre ne wani irin fili matun burburi matun burburi hukunci mai suke ne e eh, fi'ili ne mai baki uku shi ne a asalin sa ke sa asalin sa daga tsawon sa wa'asa kamar kala ne ka wa'asa kamar kala ne ka wa'asa خاطا خا وأطا فمن فروي سكت إذا جاءت الواو متحركة وما قبلها متحرك قلبت الواو ألفا جمال مصدر هذا كما إذا جاءت الياء متحركة وما قبلها متحرك قلبت الياء ألفا سواء شيء توصى أصل توصل يسوس قال قوالا يقول صار Eh, yasiru to sai aka canza wannan alif da sata a shi wawo za ka ce su to wannan kan to kalmar sata na nufin wato idarat shughul al-mulki li taqrid al-masalih lil-umma wa da wa taqrir al-masalih wannan shi da alif fannin tafiyar da mulki domin kusato da amfani da jama'a da kuma nisantar da shafi game da su daidai iya wannan ita ce sadaka a musulunci mutum baya neman mulki kuma a shari'ar musulunci duk wanda ya ce ciya man na lokacin gaman ne ko gwamnan ko shugaban kasa to ya gama da aiki kuma ya tabbata a bukhari da muslim mutum sun yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والإمام على الناس راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته والعبد في مال سيده راعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دكتوركم <coughs> عن sai ce limami limami ana nufin shugaba da sarki da gwamna da ciyar har da liman mai jan mutane sallar allah ya da kai limami kuma allah zai san da ya gano saboda ya ɗan uwan mutum siyasa masu albarka masu niyyar alkhairi masu ƙoƙarin su ci gaba don azurta kai to ga ya waɗanda suka mai da siyasa filin wasa ce ka tashi gafiya tsira da mara a kinki kuma da zamanin ta ta yi masu wai wani kwamishina ya ce wata islamiyya ya ce yara wa zai gaya mini a wani shekara a kan annabi muhammad هو أبا صام صام صام ليه تزعل قيامنا قيام يزيد أشياء فرق جيوان سوف مزا كبرة غير يجيكم جيتكم وأنتوا منقولي وزي قيامنا أشياء فرق أكثر أكثر من الضمن ويا رزق أشياء فرق غير عشي beraye yaro ya bada lissafi ai ya a bakin zariya ba wasa an rarru kamishina ce zuku zuku sai aka fita da shi yaro gaskiya ya ai ba kowa ne beraye ne a kan ake cikin da muna da su da yawa duk inda ka ga su ana samun ana samar da hanyoyi da kowa ke da jami'a da shugaba in ya ba da aiki da kansa ke fita ma ya bibiya aiki da zan shi a asibiti ya ma ba da kama baya son a gane ya je a wani hali ake ciki ya bi gidajen waɗanda aka mutu aka basu da yara mai girma ruwa ne faru ki da yara ba ma shi a yashe da gode ba wannan da gudu da gudu za ta yi amma wanda lokacin zaɓe zai zo duk lungu ya shiga duk kwararwa masu duk inda ruwa yake sai ya yi amma ba za ka taɓa ganin shi an ce wa'azin musulunci da mutane a kawai musamman ba zai taɓa canza wa masallaci kiwon ba spika ɗin masallaci sallaci ba abin da ya shirya shi saboda tsabar rai da hankali yana jiran lokacin da abin ya sake zuwa saboda ba shi da saboda ba su da kunya wasu ba duka wasu su akwai da su ake komai akwai da su ake ma karatu a majalisi wasu su ake kuma za a da ɗaliban ne kullum suka yi tambaya to da mutum malam ya za mu yi da matsala sana amma su ka haɗa baki da su ina nufin ka haɗa kai a yakin kai amma wanda bai su suke taimako na kuɗin magani da talakawa ya yaki shi ƙare da talakawa a je majalisa ba abin da ake yi lokacin ka fara shi zan su sun je ko da duk kai tsaye alaƙa ake samu a matsayin ya sa hoshi a miliyan misali to a taƙaice siyasa ce kun ji su da kyau sannan siyasa a najeriya na da shika-shika guda shida farko da a ƙarya akwai yaudara da cin amma ba su akwai rashin cika alkawari akwai kuma ba akwai kurunce bera na biyar sai kana da kuɗi yanzu na karatawa abin mamaki wai shugaban kasa bari mutum muku kwallon kujerar buhari Allah ya ƙara muku lafiya ويانا نيمان نيرا مليون سن بيان الدولية ده احنا تراجل عبادة كله يقول لا دي نظن كمية shugaban da yin zama hada yi kuma in ya faɗi wannan kai sai ka ga da shi ba irin waɗancan ba zan roƙi ni ko na tabbata ko mutanen yau za ku iya tsara zai a na ba ku wannan misali da kafin na karkare da ya sa a kafan da ke daga kuma na ga guda biyar shiga shigar siyasa na yanzu kun waɗannan abubuwa wa zan zaɓa mu je kan ƙashin bayan ka wanda za ka zaɓa na da sifofi guda goma ma iyakar su mutu farko sufin ne ya zaɓe eh a tsarin da ake kai an gaba tsarin musulunci ba amma haka ba ku samu kan mutum bari ba ku wani abu da na sha faɗa wanda suke cewa kar ma a yi zaben na a yi tsarin kabuci da kabuci demokrat of course demokratiya ko a wurin ba tsarin halaka rukun amma ya kashe idan abu ya zo maka na larura ba ya yi zaɓe kai kokarin ka musulunta da shi bature bai wani lasu ne ya yi don alarar mai karanta ƙwararri amma ba ana karanta ƙwararri sai ka ce kayan mutu da mutu ce hajji ai ta zama musulman yanzu ai dole ne ina masallaci ne ɗaya ke na biyu masu ka ba ta da lafiya ya halatta gari asibiti ko dai ka bar ta sai ta mu ɗaiɗai da har ta mutu ba su mai Allah gafarta ba ya halatta gari asibiti a ta ya kaji ɗan mutu bisa tunanin marasa Nigeria tsarin da kake ke muna da tsari da hudu baka ba ka da najeriya ko ce uku ba ka da najeriya ko dai mu ce duk tsarin da ake bi ba tsarin allah ba duk mu ce duk mu fita kawai in yi so mu koma mu zauna gefe abokanan zama ba mu sami ba su mamaye majalisa hatta yau da ma su mamaye majalisa an gani kuna nan kun zauna gefe kuma kuma kuna Najeriya su ci gaba da gaba muku dokokin kuɗi shin haka shi ya fi ko ku dai mu shiga mu buga da su mu musulunta musulunci ba ta hakkin ba wanne ne ya fi ashe zaɓi na farko shi ne to a ji wannan zaɓi na zaɓi zaɓi na biyu ku ce a ah, sun da abin haka ne mu tashi da ƙwanmu kwarkwatan hadda kazun zuri kun san kazun zuri kudin cizo shi ne kazun zuri bedbug mu tashi da kwanmu da kwarkwata in mu je filin jeji inda babu dokoki na kafin mu je mu rayu a wurin in ya son bar wannan masallaci duk mu fita mu zai in ya son an nasu da shi coci a uku billah wannan zaɓin Ya yi? ba mu zauna mu cinga abin da ya ko mu iya ba ƴaƴan mun suka musulunta amma mun fara wani abu na uku wanda shi fi kowanne muni ku ce kai tunda tsarin maka yake duk mu zo mu nan ce mu a'a na hudu wanda baka da na mu ce tsarin nan jahilin tsari amma za mu shiga da musulunci da shi mu shiga siyasa mu kafa aiwatar da shari'a ba aiwatar da gurin 1999 ba ko ba a yi ba a shi za a shiga a rage ainihin fasali الدين مبني على المصالح في قلبها وتركه المقاصد فإن تزاحم حدث المصالح يقدم الأولى من المصالح ومثله تركه المقاصد يرتكب الأدنى من المقاصد الدين يجب أن المصلحة أكن يوتا إذا مصلحة هذا مصلحة سكانه هذا الخير idan da mafsada da maslaha a toshe mafsada kun fahimci misalin da na baku kuwa saboda haka sai mu ga ta ina ne za mu ci amfani da yau yanzu misali in za ku je saudi a aikin haji kuna mallakar passport ya halatta a mallakar passport ya halatta akwai shi a asalin musulunci su nisa ta mallaka yanzu زي كما ضروري فاهم تماما حتى كان يجي ما هي شيء انت لو ما صار بدك تلوي انا يعني كل كل سوي كل شيء شو انا ايش ورا حرام اما كده ليه حتى اكل يوم كله بعد ما فيها بس هيك كشيء اظن ده امبارح كان سبق وانا نظام صلاه kuma wanda mataki da farko su kuma sun tambaye su waɗanda suke da pdc su daga hannun su kai wanda suke da katin zaɓe a cikin masallacin mutum ne su daga hannun su a farkumin ba su daga hannun duk kun mallaka duk kun mallaka barakallahu fikum dole suna shafar ko kake ko kansu wasu a dalilin mummunan siyasa aka shi al'umma ma'ana har na kuma wasu abu da ngo ngo ngo a nan da ƙarya niyan ngo shirin suke da sama ko har ƴaƴan musulmi aka kwashe su wajen ɗari biyar da su musulmi a wannan yanki a kai su benin aka mai da su kiristi don su musulmi ne ga wani biology majalisar musulmi suka yi me muka yi na farko ya wallahi ina zaune a ɗaki a new york a america wani dubo mai ce wallahi ma da matsalin yara in ba ya samu sun da fice إنا لله وإنا إليه راجعون

ضرر يزال وعادة قد أحكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا وأخي النية إن قصدت أمورا قاعدة يقول تصور لحكا وذا أذا أفهمك كاما شنو ذات أما لك بي بي سي أيضا أنت إذا تكارما كوانك زوا أجدد الرسالة na jin kwanakin su zari kuma yadda na ga hannayen su daga na yi murna a zari a cikin yawon shekarun da ya fi da ɗan kirista ke yi jiri jiri suna zuwa har ba su ke ma ko kuma a cikin mutanen su wanda ba shi da katin mamma da shi da fashin su ba ai mun koyi wai wata ko muke bacci ma sun ciwo ka daga ɗan ba ma 'yan jiha ba ta zo lokal gannan a bane idan an ba ta shago tana sai da abinci tana kuma wulakan ato arniya zika mai wari tana sai da abinci kuma daga lokal gamnan aka ba ta je ka in newe in ka isa a ba ta shago a ba aiki ba ma ka ba ta sai ka in newe sai magana cewa in najeriya ne to yan najeriya ban fi ka najeriya zuwa a gidana ba ka jira ka garin nan a kuma da gidan su gina makaranta mu kwashe aya mu kai musu Allah wasu har ma shiga aikin ɗan sanda da sunan kwata ɗin sabiwa suke kuma da ke kuma duk da hannun miyar mai ɗan siyasa a ba su admission a makarantunmu wasu suna ba da cikin su ga lalatattun lakirori kamata ku rinka jin daga mai don gwagwaron halin yi ga abin da ya faru jiya an kuma ga yau yawan rubuce mu kusan labarin matasa a mai da hankali muna son a gina matasa ne masu rufi masu imani masu ƙwaƙwai masu hadisi masu fitur masu kwamfuta masu sciences masu medicine ku tara zuwa gaba da kusan ku tura sakon musulunci gaba وله صلاة التلفون نفرقه ودخل الثالث كيف مسلمين أول ما يجب أول ما يجب أنا المنتخب النيجيري فأنا المكلف هنا لكن أول ما يجب أنا الناخب النيجيري ألا ينتخب إلا مسلم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم بهذا في سبيلي ولكم ga shi cikin mukaddima to yanzu a nation under God haka suka ce ƙasa da ƙarshen al'auran Allah ko me za a tsara mai kiyaye da da hutun sallah da hutun sun kiristoci da tsari a shekarar ta ce ba wani ko ba zan tambaye ka yanzu kaddara a sami garin ba da misali da mana مو اكو الدراء شيء لو انت انت على في جماعه مسلمين بكون قبل الضايع ثم تقول شيء ما يبدان بعون حكومه بكوكا عشان كده كان من مسلمك هاي كان عين من جدود العالم اقول لك ابغى كان شيء وكذا ايه زي ما كنت كدراء كيف بقى كيف بقى كيف بقى في شيء شيء او ما اقول لك هذا انت فاهم رضا بيشمل هذا فاهم رضا بيشمل هو ده saboda da mai kafiri ne ɗan gaba da kuliya ne aljihun baya ne ba wasu da suka ce abin ba a kansu haka kuma aka samu ɗan Niger Delta duk riko duk kishin ƙasarsa da yake da shi in ne musulmi ba za su shi masu bi haka ne ko ba haka bane ko mu a yau ne za su buka su wannan ƙa'idar ce to ashe addini yana da kafin sai ga mutum ya zo ya ce da ke bawa mu da addini kuma addini yake da Allah a karanta Allah a mana addu'a ta Allah ya san ne yake da wannan addini to kun ji aya aya ta biyu ya kuɗin da suka yi la ta tafi da yahuda wannan kana auliya ba ku mu auliya ba suratul maida aya ta 55 sannan kuma wallabi na kafaru ba su auliya ba suna sun yi din ku ke ba su ne sallan da tafi saboda ka abu na farko to na biyu ba ainihin musulmi ne ba kada da yi da yahuda musulmi ne تنسي المسلمين gargace wannan kalmar da gargace tana da faɗi kwarai dan mai zakin sahabi in ya zo cikin da kashe su to ba ya ciki ba da kashe ba ba ba ba ba ba ba wannan man kila sharri yana yake na karɓa musulmi da gargace da gamsu da ke yi da halaye kun ji na biyu na uku ya zama wannan wanda za mu zaba yana da ainihin tarihin rashin tace dukiyar jama'a a matakin ƙaramar hukuma a matakin na jiha a mataki na kasa lallai an kalmar bayanai da ke bayyana wane ne wannan mutumin na fanta mana su karanta mana su faɗi baki wato babbaku da farfaro farfaro da farfaro sauro-sauro cewa mutumin nan ba mai kurce bera ba ne ba wanda aka haifa a zamanin ƙur'ama a zamanin in kuwa haka ne kuwa ta kusan halin da ake ciki a najeriya a yanzu ta haka ba wani koyi-koyi الجيل من أبيت محمد البخاري كنت بينكم فزم زادكم هناك زاد البخاري jihar ku ba zan cewa da don ku bin sani da kuɗi idan kuna da shugaba wanda yake da gaske aiki da kuma kusa da da shi amma kan a sama kowa ya san in dai wanda za a ce wai yadda fa na karanta na gaya kudin fom naira miliyan hamsin da zai ce ba shi ne haka na gani da abin zai ba su mamaki yau in kuka tuna ma a shi buhari ko a baya kamar yana yau a ya kuce kamar yana gaya muku ne ruwan ku ne mu je ku tattara ku biya aikin nan ku ni ne ke amfana da kamar abin da ke gaya mai a lokacin da wasu ke kuka wai kuka wajen kuka kuka ta yi hawayen kada kada yana cin dabba yana kuka jama'a ta rika ta gane yanzu zaluncin ya bayyana jama'a ta rika ta gane wallahi idan jama'a ba su gode ma Allah kan wannan sirri da Allah ya kawo ba su ma mai da zaki da mai da zaki in kai da kana da kana da kulle ko ba zai kai da kulle wannan wadaka mutumin da na uku yake da rashin na rashin zaka wannan suke rigima da bawan Allah kan wallahi da suna da wani abu daya biyu ko uku da zai nuna yawan abu wai yiwu da suna da sani Sosai mu kawo so sai su yi ta yi ba mai cewa tsala to mu matsala mu da ita ce na sha faɗin wannan magana har nan kasan da su yi nasu ya samu su so shi da kuma taimaka musu san shi namu in yi samu sai su ƙi shi da kuma taimaka musu ba ta wuce ba? كيف أصلي بلد زوجي هذا تشاقي على دوني أحسن ولا سألني أقول أعرف الجمهور يقول لك إني لا ينقص نابنا أتكن برني حتى إني نوم يوم الله دعوكم السلام أبو مياه يحيى شريك سكري بحر شيء باكر الله mutane su ba ta da ka shiga in ka dinga jin zai gida wanda wani wani abu da kirki inda jikin da adada su da mutumin da za a ce kudinka dubu ɗari ne kafin gari ya waye ya fashe maka dubu saba'in da wanda dubu ɗari ne har ta shekara za ka zo ka garba kuma bai ciwo in kana da hankali don allah ya wuta ta fara hanya da shi harkar tsoron an samu ba lissafin gashi an tsoron shi ne kada mutumin da ya sake dawo in ya dawo to kashi mai rabu shi shi ne tsoron kuma na abin da zai ka mamaki duk da kuncin da ake ciki na rayuwa da sauransu har yanzu Allah bai ce su san mutumin da zuciyar talaka a kan mamaki nawa yake ba bai kamata ka san wannan ba babu abin da ba yi ba a yi kurin a gama a yi kaza ko sharri da ya kamata da hankali ya gani saboda ka mutumin da ke da rakar da cewa bai sake dukiyar ba ai kan ba wa zan zaba da kuɗi haka kuma a mataki na jiha duk gwamnan da ya rike muku amana ya tsoraci Allah abubuwan nan guda biyar ya kamanta a wuce mutum ta zama kuma Allah ba zai yi ba ya kamata ku musulta kuma ku daina zafi shi ku bane ku ba ku kai gaskiya ta ba da kirki ba ta ba ku kiya ba ba a ba ana kuma samun ba to na biyu ke ta uku na ce da wanda mai ba shi da ainihin labarin sace-sace a ƙasashen da suka ci gaba idan mutum ya sace dukiya bindigin suke a china mr huang wenchon abin da ya sace duka duka dalar amurka dubu ɗari shida a shekara tara suka yi ɗirka masu dama su kushe shi. ba a Najeriya Carl or Lieberman, not America, Ronald Reagan. America ta sai da wato 'yan tawayen kasar Nicaragua makamai ana kiran su 'yan sandanista to bai yi bayanin yadda kuɗi da kuke But ka saka yi For sauran irin alkohol shi saboda corruption cin hanci na gaya muku wancan mutum duka da ka dala dubu da da shida a shekara dala dubu ba abubuwan yan na gina da ya saba da sata zara da sunan tana magana biliyoyin religiously accommodation. Shugaban Amerika Richard Nixon a 1974 saboda an same shi da tuhumar abin da ake kira iran gate wanda suka ce kasar Mr. Joseph S. Rada a 1986 na kasar Philippines dole suka kwaɓe kawar cin ga isa to najeriya ba ma cin hanci ba mai hancin ma cin mai shi ke magana cin hanci mai hancin ma cin mai shi da haka wanda ba a sami shi wanda na nawa nan, na nawa kenan na uku kai ana ce da ku musulmi kuma daga cikin musulmi sannan kuma dalili yanzu zaɓen a ya jiyo yan arewa ke da dama a akwai lokacin da za a ce da kai kafiri ne zai tsaye bayan da miliya Ba sai ka duk menene maka sauki sauki yanzu za a muka samu na hudu da ba na son mu ɗauka magana na hudu cikin sifofin da ya kamata ku dole ku kalli wane ne ya yi masana harkar abinci ya yi na tabbata a wannan gwamnati da shi garin muhammadu buhari harkar noma arewa a haɓaka ko ba a haɓaka tsakanin ku da allah to me yasa ake kokari ma kusan abin da sai hare-hare a yi irin su zamfara don a hana noman ne kawai misali saboda an san idan tana da abinci ka tsare ba na gina muku abubuwa guda biyar ba ko guda shida ba wanda inda su za zauna lafiya da ke da kome kuma ci ba na tsaro ilimi lafiya abinci da kuma ne aikin yi da kuma ne kayan mara rayuwa infrastructure akwai wani masanin harkar noma daga america ya taho wato kwararre ne research fellow a jami'a ya taho yana son ya gano mu kasar mu ta afirka yaya yanayin kasar mu wajen samar da ya bayyana alkama kun san bai fara zuwa egypt ya ce sai gano kasar egypt na da ƙwarin samar da ya bayyana abin sama da na inda ya fito america sau hudu aka ce daga nan su bari ya dangaro kuma inda baka ke suka fi yawa daga nan an ce har gari dan sai ne gari ba an ce ba ya zo ya kuma wuta mu kasar ta fi ta masar bayan sau kudu kenan ta fi ta amerika sau ko wajen samar da wheat production alkar a ce su ce ba wani ne ya ji wata aya ba yana ganin yanzu ah, da kasar nan da arziki a kwanci amma ga samari ba su da aiki an bai da su kawai daga ta lokaci daga kallon kwallo wasu zai yi mata sun shaye-shaye kwaya wata masifar ko san daga cikin wani makasarar da fannin a siyasa su turo cikin arewa kuma mun sinke akwai arnin da aka same shi katan katan ɗari biyu na indomi da aka ga duk kwaya kuma kana za a kawo suna jin haushin su ga mazanar matasa waɗannan suna zuwa sallah suna jin haushin a cikin jikunan da kun yi masa kun zama kuma suna jin haushin za ka bari su samu dama ta miji sai ku amai da kuka amai da wannan kuka to sai Allah ce ga na kan kishi har zai kuka dan ya ci ba mu kuka ƙarya ba sannan ku tsaya kuna zance har ku bari ne wa da ya ba ku ɗan kuɗi sauran su misali na faɗi su kofi nan kenan su wani za ku zaɓa musulmi na gaskance ba mai kura ta ci da gashi ba ko sannan kuma na cewa wanda misali ya damu da harkar abinci na uku da zamanto harkar ilimi mu gani a fili yana ba harkar ilimi muhimmanci domin ilimi shi lokaci a ko to sauran kuka ya kuma da tsaya a tunatar da wani a ba a tsaya ba yan kuma masu girma wannan muhimmin abu sannan kuma ka dubi mutumin da na biyar wanda ke da sha'abiyya min sha'abiyya popularity Allah ya ba shi farin jini ba yana ba da kokon ba nawa kenan na shida kalli waɗanda miyagu suke ta gangan ko don su yaƙe su sun bi shi kuɗi sun bi shi maki amma suna yi Allah na taɓa maki su a ƙasa wa yamkuruna wa yamkuruna wannan dole kai da a Allah ba tare da ba kuna sannan na bakwai ya zama to mutum an har da ga wasu daga cikin man kasashen duniyan da su ne jigajigan tsira ta kudu sun sallama masu sai ga trump ya sauki bukhari a watan april bana a gidan da sai wani da wani wanda ya gisa ke farkar da shi sunan da blair house ya sauke shi daidai da sai ga kasashen turai a kotun hukunta manyan laifuka da ƙarin ICC a da Hague sun yi taro sai ga shi suka ce ba taɓa da sai shi sai ga shi ya je Morocco sun san abin da ya faru zarban da ake to wannan sun da hannu abin da ya gwaji da kuma kan shi mai kawai zafi gaba Sai daga cikin abin da za ka kalla kan sannan nan kuma na takwas ya to wannan zaɓen da za ka yi tsakaninka da Allah shin wannan musulmi yana ma kishin abin kuma da abincin musulmi da kasance yau wata rana ko talata da ta wuce aka shirya wani makirki wai buhari zai je bude gidan giya ila kuma gani na yi fito ba kai a masallaci a kansu sai ga shi wai wasu mutane sun gina wani gidan giya na wani sakon zakon dala miliyan ɗari biyu da hamsin kuɗi a wani wuri wani fulawa kai wasu da shafiyar mu da abin kuma ana tsari mai girman shugaban ƙasa talata da soji zai je ya buɗe sai da zana gane idan ina mutum kirki ya ke, ya ke. abadan Allah ya ce tashi muka yi ka ce to Allah ba zai ka mutu nan na ne mura sai kira tuwon da zai na tabbata sanar yana wani sun yana ko ba ku faɗa yana da rugin a duniya a ya san mutuncin sa ai ai babban corruption shine mutum yawan da yake ce sam muka faɗa a nan bari ne girman shi ba ba zai ke ba ko ne ne بمثاله أبو كناها بيا سياسة ولا تنكاتو بيتش بروك تتوانا عيني بيا أصاب نقول بابا لما يبقى بيتالو بيتني إيه. سوى كدو تاني أبيانا وصلش ولكن الله خلقنا الله كارم ليش الحديث مهم أصلا سنة نار نكارم Ku abu ne muhimmi wanda shugaban da ainihin za ka zaba kuma ya zama yana kafin da adalci ko da da kafirai ne jira ai ba su zaɓe shi ba baya masa aiki ba, har da yawa muna gona gani an masa aiki to ka bari a samu dama a karo na gaba a yanzu din ma ba ana yi ba yanzu ba ta kawo teku arewa da kokarin gano man fetur arewa ba fara ba shekara na aka hana sannan na ƙarshe ya zama to ba wanda zai zo ya baka kuɗi wai ne mai hankali in nan kuɗi ka bani to dan da ba kuɗin zan baka masu karin magana sun ce koya min yadda ake kama kifi ni kanka ba ni kifi teach me how to catch fish don't give me fish علمني الصيانة لا تؤمن السمكة waɗannan su ne sifofi guda goma na wa'ala kuma ku yi amfani da su a sama haka ma a gida duk wanda yake da da yake ba lokacin tsawaita bayani bari kamar na jin lokacin ya riga ya kusan kawowa yawa masu girma Allah ya tsara mu jihar da albarka da jihar Borno da jihar Kano da dukkanin yankunan musulmi gaba ɗaya wannan masarauta ta bada Allah ya tsara mu daukaka mai martaba sarki Allah ya tsara masa lafiya فيجري ما ضربنا إلى طالع مصبصيرا وجلن أي في الكرك إن سكيدة طراب ولي ألا لا وصل طراب ورد إذا أبو ليه مكرمي ودد ألا بعض شكرا سكيدة سعد وأحجد قال مم ألا كارا مفاقما إخوة متى صاحب الله يقول الناس صنق سكالي إذا ألا إذا بكي إذا كنت مم تطوم تشكوه ألا كارا مفاقما ألا كارا مفاقما Allah ka ba mu shugabanci na gari kasar Allah ya tsare ta addini Allah ya kare mu shi daga shirin masu sharri a irin wannan abu Allah ya cigaba da mimita mana ya samu abu lokaci na gaba ya kuma tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad da inda mulki muqtadir يوم لا ينفع مال ولا بنت الا من اتى الله وهو سليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ya kuɗi